daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Najeriya za ku iya samun mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan ko a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim almasi garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya. Inda za ku ji cewa masu lura da al'amura a Najeriya sun fara laliban shin ko su wane ne 'yan kungiyar Niger Delta Avengers? irin har-haren da suke kaiwa da irin dabarun da suke bi domin kaucewa artabu da sojojin da aka tura domin kare bututun mai alamu ne da ke nuna cewa wasunsu na cikin wancan boran da aka yi a baya yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan rashin zuwan shugaban najeriya muhammadu buhari yankin na okoni domin kaddamar da shirin share yankin daga malalar mai lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan za ku ji cewa a can jamhuriyar Nijar yayin da a 'yan kwanakin nan aka samu karancin tumatir saboda wata cuta da ta afkawa nomansa a jamhuriyar Nijar kuwa albasa ce aka noma wato fiye da kima amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran barazanar ta'addanci na daɗa yaduwa a duniya yayin da ƙungiyoyi irin isis ke kafa rasa a yankuna ciki har da kudancin asiya da arewacin caucasus na rasha da afirka a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a rahotonta na shekara-shekara kan ta'addanci yayin da alka'ida da boko haram da alshabab ke ci gaba da kai hare-hare masu barna ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ce duk da haka kungiyar isis ce ta fi zama barazana a duniya a bara inda take da ɗimbin dakaru a siriya da iraki ta ce yayin da wasu daga cikin rukunonin dakarun isis a waɗannan ƙasashe suka na ƙasa daga bisani a shekara ta da sha biyar. mayakan ƙungiyar sun ci gaba da kai hare-hare a wasu sassa na wasu ƙasashe ciki har da faransa da turkiya isis ta kuma ƙara ƙarfi a libya ta kuma yi ƙawaye a afghanistan da pakistan da najeriya ma'aikatar ta tsaro ta zayyana ƙungiyoyi 60 na ƙasashen waje da amurka ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda a rahotonta na shekara-shekara ta kuma bayyana wasu ƙasashe da dama a matsayin maƙiwata a yakin da ake yi da tsaurin ra'ayi wasu jami'an yanki afghanistan sun ce kungiyar taliban ta sace wasu matafiya goma sha bakwai a arewacin ƙasar da daren jiya laraba sabihullah amani mai magana da yawun gwamnan lardin ya ce matafiyan waɗanda mazauna gundumar balkab ne na tafiya ne cikin wata mota zuwa headquarter lardin serapul lokacin da 'yan taliban ɗin suka sace su ya ce shugabannin kabilun yankin na tattaunawa kan yadda za a sako su wannan ne karo na biyu da taliban ta sace mutane da dama cikin mako guda taliban ta sace wasu matafiya 200 a farkon wannan makon bayan da suka kafa wuraren duba ababen hawa na bogi akan babbar hanyar da ke lardin kunduz daga bisani sun saki wasu daga cikin matafiyan amma sun halaka bakwai daga cikinsu a halin da ake ciki kuma ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a kabul a yau dinnan alhamis don nuna fushin su kan sace mutane da kuma kashe-kashen da ake a lardin na kundus. jami'an gwamnatin somaliya sun ce jami'an tsaro sun hallaka 'yan bindigar da suka kai hari a wani fitaccen otal da ke birnin mogadishu abinda ya sa adadin mace-mace a harin ya kai 24 ministan tsaro abdulrazak umar muhammad ya gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka cewa jami'an tsaro sun halaka 'yan bindiga uku yayin musayar wuta a otal ɗin ambasada da ke da a safiyar yau ɗinnan alhamis suka ceci mutane 57 da 'yan bindigar suka sace da dare an kai harin ne da daren jiya laraba da wata mota shaƙe da bama-bamai wanda ya yi sanadin mutuwar mahari na hudu daga bisani sai mayakan suka yi ta bin daki-daki a otal din suna ta buɗe wuta kan mazauna otal din umar ya ce mutane akalla sha bakwai sha biyu farar hula uku masu gadi biyu kuma 'yan majalisar dokoki aka kashe a ciki da kuma harabar otal din shugaban asibitin madina da ke birnin mogadishu ya ce wasu da wato harbe-harben suka ritsa da su sun mutu a asibitin saboda raunukan da suka ji kungiyar alshabab da ke somaliya ta ɗau alhakin kai harin ta ce ta auna otal ɗin ne saboda jami'an gwamnatin somaliya na amfani da shi otal ɗin na kan shahararriyar hanyar birnin wato birnin da ake kira maka al-mukarrama daura da fadar shugaban ƙasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun india ta zartar da hukuncin wato hukunci kan wasu mutane 26 a yau alhamis din nan saboda rawar da suka taka a kisan wasu musulmai 69 da mabiya addinin hindu suka yi a jihar gujarat a 2002 an tuhumi 11 daga mutane 24 da aikata kisa a ɗaya daga cikin al'amari mafi muni a tashin hankalin da aka kwashe watanni uku ana yi wanda ya sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ɗaya a shekaru goma sha hudu da suka gabata ɗaya daga cikin mutane 69 ɗin da au aka make shi ko aka ƙona shi har lahira yayin da ya fake a wani rukunin gidaje a ahmed dabad wani tsohon ɗan majalisar dokoki ne mai suna ehran jeffrey matar marigaye jeffrey zakiya ta yi farin ciki da wannan hukunci to amma bata ji daɗin sallamar wasu mutane 36 da ake zargi alƙalin yayi ba wannan ba cikakken adalci ba ne don haka zan ci gaba da fafutuka har ma'ura a cewar ita matar wato wannan ɗan majalisa Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar, Indiya inda 'yan kwanakin nan aka samu karancin tumatir a Najeriya saboda wata cuta da ta afkawa nomansa. A jamhuriyar Nijar albasa ce aka noma ta fiye da kima. Daga birnin Kwanni ga rahoton wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako A daidai lokacin da manoman janguriyar Nijar da tarayyar Najeriya suka abka a cikin matsalar noman tumatir wanda farashinsa ya yi tashin gwamnan zabi a daidai wannan lokaci kuma ya yi ko sama ko ƙasa a cikin waɗansu kasuwannin waɗannan ƙasashen guda biyu sanadiyar wani ƙwaro da ke hana tumatir ɗin bunƙasa a cikin gonakai inda kwandon tumatir ya tashi daga naira dubu ɗaya zuwa naira dubu arba'in in ma ka samu. To a daidai wannan lokacin ne farashin albasa da manoman nijar najeriya ke nomawa sosai ya faɗi warwas a cikin kasuwin ne tare da kawo hasara mai yawa ga manoma albasa kamar yadda musa nuhu shugaban wurin sayar da albasa na garin tsarnawa a jamhuriyar nijar ke cewa a yau da sahi bana dai ka bisa ga noman albasa albasa an same ta alhamdulillah sai dai ta yi yawa Barai. Kowane ƙauyuka akwai wurin noma albasa. To bana sai an ka samu ƙari. Gandari ko ina an sa albasa, gandarin kwanne an sa, na galmi an sa. To albasa sai ta yi yawa. Kuma masaya guda wuri biyu da aka tare ta daga Ghana sai Abuja. Kenan ɗan kasuwa ya ga abu ya yi yawa. dole kullum firi shi haɗi su kuma lokacin da albasa ta gandari ta kai an ka tsaida ruwa dole na lokacin nan ko ka saida ta ko ta lalace. A cewar wani mai sayar da albasa a kasashen waje bana fa an wahala sosai a wurin noman albasar. Me bana dai wallahi da tu manoma ma da 'yan kasuwa duk za mu ce an wahala sosai. Tunda kaga buhun albasa bana hito tsada shi ma fara sai da shi bai wuce jikka goma sha wani abu ba daga nan ya dawo jikka takwas har ya dawo bakwai har biyar ma har hudu zan ce mama a kowanne suka sai da albasa wata babbar matsalar da ta kawo wargajewar farashin albasar a cikin kasashen Nijar da Najeriya wasu manoman shine rashin motocin da ke ɗaukar albasar zuwa kasashen Ivory Coast da Ghana inda can ne manoman ke samun cin ribar noman albasar a kowace shekara yanzu albasa ga ta nan ana neman motoci a ɗauka kuma babu da yanzu kaga wannan da muka cika kwanan ta uku muna neman mota ma kan jika takwas takwas dubu a daukan mu na zuwa Abuja babu akwai ma wanda ce mana jika tara tara mun ce zo ya kawo mota mu loda mishi kuma magana tashi ta zama banza Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar Madalla gaida Haruna to gabanin kaddamar da shirin tsabtace yankin Ogoni da ke Niger Delta a kudu maso kudancin Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi a yau kungiyar nan ta niger delta avengers ta sha alwashin ci gaba da kassara ayyukan haƙar mai a yankin da niyyar ƙara jefa tattalin arzikin najeriya cikin mawuyacin yanayi kasar filu hashim gumel da fassarar rahoton kristen a wata sanarwa da kungiyar tsagirin naji delta ta fitar wacce ke kiran kanta da sunan naji delta avengers kungiyar ta sha alwashin durkusa da tattalin arzikin najeriya kuma ga dukkan alamu suna samun nasara domin jerin har-haren da kungiyar ke kaiwa kan bututun mai ya rage yawan man da kasar ke fitarwa. Gail Anderson, shugaban kungiyar da ke bincike fannin samar da mai ta Wood Mackenzie, ya ce har-haren ana kai su ne musamman domin kassara yawan man da ake fitarwa a rana. Hare-haren an shirya su da kyau da zama haifar da mummuna asara, kuma ina gani suna samun galaba idan ka duba lamarin. yin ƙididdigar girman asarar da Najeriya ke tabkawa a fannin fitar da ɗanyen mai zuwa ƙasashen waje. Wani abu ne da ba za a iya faɗa nan take ba. Najeriya takan fitar da kusan gangar ɗanyen mai miliyan biyu da ɗigo biyu a kowace rana, kuma a ganin Anderson hakan ya ragu zuwa gangan mai dubu ɗari biyar da sittin, wato kashi ashirin da biyar cikin ɗari. Dolafo Oni shine shugaban sashen gudanar da bincike na fannin mai na Ecobank. ya kuma ce gangan man da Najeriya ke fitarwa ya koma ƙasa da miliyan ɗaya a rana. Tattalin arzikin Najeriya dai ya ragu a watanni ukun ƙarshe, kuma masu fashin baƙi sun ce Najeriya ka iya fada cikin matsalar taɓaɓɓarewar tattalin arziki nan ba da daɗewa ba. Baya ga haka, faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya shi ma ya shafi tattalin arzikin ƙasar, kuma Najeriya na buƙatar kowane ɗigon mai domin ta gujewa aukuwar hakan sai dai ga dukkan alamu waɗannan sabbin hare-hare ba za su bari ƙasar ta cimma burinta ba. bama fitar da man da ya kamata a ce muke samarwa. Hakan kuma na nufin gwamnati ba za ta iya samun kudaden shigar da take bukata ba daga fannin na mai. Ta da kai bayan da tsagirin Nazi Delta ke yi a Najeriya ba sabon abu ba ne. Ire-iren waɗannan hare-hare sun ta faruwa a wasu shekarun baya. An kawo ƙarshen Boran ne a shekara ta 2009 a lokacin da gwamnati ta fara biyan tsagerin tare da ba su horo kan yadda za su samu abin dogaro a rayuwarsu. Sai dai gwamnati ta fara janye wannan shiri a yanzu. Babu cikakken bayani kan ko su wane ne ƙungiyar Niger Delta Avengers ko suna da alaƙa da ƙungiyoyin tsageru na da. amma oni ya bayyana cewa irin har-haren da suke kaiwa da irin dabarun da suke bi domin kaucewa yin artabu da sojojin da aka tura domin kare bututun mai alamu ne da ke nuna cewa wasunsu na cikin wancan boran da aka yi a baya. Sukan kai hare-hare a wani shirin lokaci a cikin yini ta yadda ba za su haɗu da abokan gabar su ba. Sarfilu Hashim gumul kenan da fassarar rahoton Kristen. ta yau kan batun soke zuwan shugaban najeriya muhammadu buhari yankin na niger delta domin kaddamar da shirin tsabtace yankin da kwararren mai ya lalata muke su ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kafin nan bari mu shakata da wannan waka ta onyeka owenu da ke magana akan zaman lafiya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. malala yau dai batun da muke tattauna a kai shine kan batun rashin zuwan shugaban najeriya muhammadu buhari yankin ogoni da ke niger delta domin kaddamar da shirin share yankin da mai ya lalata ga kira mun samu daga abia wane ne a kan layi yawa da wa muke magana abin da ke faɗa da ma zuwan da ya kaddamar da wannan abun mm. ya yi daidai ya yi kyau Ah, ah. idan kana jin mu muna batu ne akan batun wato cewa bai samu halartar kaddamar da wannan shiri ba ai ya tura mataimakinsa ne a matsayin ya wakilce shi a wannan taro eh muna so mu ji menene ra'ayinku game da janye wannan ziyara da shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi wato da yawa wata to na kaman layin shi ya tsinke ko kuma zan ce layin ne ba shi da kyau ga wani kira daga kaduna hello salamu alaikum wa alaikum salam nana ibrahim alarama marika cikin kaduna yawa to muna jin kamar ibrahim to wannan soke tafiya da muhammadu buhari ya yi a gani na ya yi daidai mhm. saboda duk inda ka ji cece ku ce ya yawa to bai kamata ka jefa kanka a wannan guri ba duk da suna ta magana cewa in malam muhammadu buhari ya je za su wulakanta shi za su yi kaza da kaza to gara da ya tura mataimakin nashi tun da sun fi ganin mutuncin mataimakin nashi kuma muna kira ga mutanen wannan yankin sani cewa shugaban kasa ba shugaban arewa ba ne shugaba ne na najeriya baki ɗaya mun gode malam ibrahim daga cikin daga kaduna ga kira daga yola mun samu wane ne akan layi haruna ne daga damaturu hello malam haruna muna jin ka yawa bayani na akan yiwuwan eh, shugaban kasa eh to shin su ai sun samu damar yin tsagairancin su ne mhm, muna jin kamar haruna ya eh, to abin da suka yi gaskiya bai dace akan hana shugaban kasa zuwa zuwa can ba eh amma malaruna ba wai su ne suka hana shi zuwa ba kuma ita kanta fada shugaban kasan ai ta fito ta bayyana dalilin da yasa ya janye tafiyar ba amma kai a matsayinka na mai sauraro menene kake ganin me ra'ayinka game da janye tafiyar da shi shugaban Najeriya yayi wani shi ma ya kawo wani kiyaye lafiyar sa ne Hello muna o kana ganin kamar barazanar da suka yi na cewa za su iya ɗaukan wani mataki idan har ya kai ziyara yankin shi ne ya sa wato ya janye tafiya eh, haka ne saboda ka san jama'an tsaron nan wamar cikin jama'an tsaron da har za su iya ɗaukan mataki a kai to malam haruna kenan daga yola bari mu je jihar kebbi wane ne akan layi kana magana da alhaji umaru tambaya rifa don kowace bulokar gaman muna jin ka alhaji umaru ni na ra'ayi akan janye tafiya ga ta general buhari gaskiya na ga bai dace a matsayin shi na shugaban tsaro na najeriya gaba daya ya eh, muna jin ka eh duka jami'an tsaro suna karkashin shi ne kuma bai kamata a ce wani tsagera zai iya tayar mai da hankali a kan yayi alkawari ya tayar ba wato a naka tunanin da ko da ma dai idan wannan barazana ya janye tafiya ya kamata a ce ya je saboda matsayin shi na shugaban kasa kuma yana da dakarun kasa a bayansa matsayin shi na shugaban kasa ya kamata a ce ya yi tafiyar nan ko zai faru kuwa to madalla mun gode alhaji umaru daga kebbi ga wani kira daga katsina wani ne a kan layi salamu alaikum sunana muhammad bello sabon da daga safanin jihar katsina yawon muna jin ka muhammad bello To alhamdulillah gaskiyar lamari ba mu ji daɗin rashin zuwan shugaban ƙasa a wannan yanki na Neja Delta ba gaskiyar lamari. Hmm, dalili? domin abin da ya sanya ka mu ji daɗi ba da ba a faɗi dalilin da ya hana shi zuwa ba gashi kuma an tabbatar mu da cewa zai je to ya kamata a ce ya je ko da ne ne saboda yanzu su sai sai alfahari da cewa ko shugaban kasa ma yana tsoron su to muhammad bello kenan daga katsina bari mu je jihar bauchi mu ji wanda ke wato ya kira mu wane ne akan layi Salamu alaikum suna na su daga New jibocin State. Yawa muna jin ka malam yaya. Ni ra'ayi na gaskiya abin da na fahimta shine ba ya ji tsoron su bane. Hmm. Ya ki zuwa ne kawai saboda tashi ya mai yawa saboda irin abun da yake damu a Najeriya. Matsalar da sun mar yawa ya rasa wani dare. Da haka yana yana fama da hayaniya da yawa. Kana nufin kamar wato ayyuka ne suka mai yawa kenan? ayyuka sun mara saboda duk wanda ya fahimci maganganun da ya a ranar demokuraɗiyya ya fahimci buhari na cikin sanyin hankali malam yahaya kenan daga bauchi bari mu sake komawa jihar katsina wane ne akan layi sunana muhammadu mustapha radda muhammadu mustapha muna jinka wato ni ina ganin wannan rashin zuwan na janar muhammadu buhari ya yi daidai saboda suna sun yi barazana kuma nan ba san me zai iya faruwa ba saboda haka ni ina goyon bayan rashin zuwan shi gaskiya eh amma malam muhammad mustapha ai ba barazanar ce ta ce wato ita fa da shugaban kasan ta ba da dalilin soke zuwan nashi ba su faɗi takamaiman menene yasa ya fasa zuwa ba ai na gani abin da sa ba su faɗi ba saboda dalilan tsaro kawai kare muni abu ne mahimmi wanda ba dole sai an hito an yi bayani a media ba amma baka ganin ganin cewa wato shi shine shugaban kasa yana da dakarun Najeriya a bayansa zai iya zuwa kowane yanki a kasar a duk lokacin da yake so eh, ni dai ni dai ana ra'ayin yayi daidai hakan da yake zuwa gaskiya Bala Muhammad Mustapha kenan daga Katsina har yanzu dai muna jihar ta Katsina wane ne akan layi Ana magana da Anuba Ibrahim daga jihar Katsina Yawa muna jin ka A gaskiya bai kamata a ce ya fasa wannan zuwa yakin ne ga zartawa kamar yadda ya ce an riga an sanar mu jama'a cewa za su ji za a ji ya kamata a ce ya ji kuma domin ya ji koken su wa'annan mutane wa'anda suke yawan tada hankali amma baka ganin misali a ce shi kan shi mataimakin shugaban kasan yana daidai matsayin da zai iya wakilta shi shugaban kasan a yi wannan taro? eh ba dai kamar shi shugaban kasa ya kamata a ce shi shi ya ji menene kokensu domin ya ɗau mataki kan abin da suke nema. to madalla mun gode wannan mai kira kenan daga jihar katsina yau muna so ne ku kira to ga kira mun samu daga fataskun wane ne akan layi hello na fataskun kana jin mu yau wato muna jin ka eh, gaskiya rashin zuwan shugaban kasa na ji daɗin haka hmm. saboda mutane a cikin haka su dama ba a biyu magana ta na sabon mutum da ya shigo yana da kyau mai saurara da mai ke tafiya to daga wato da wannan kira maka kawo karshen gaba daukan wayoyin naku da fatan zaman afuwa wannan da ya kira din bamu ji abin da yake faɗa da ke ba watakila saboda rashin kyawun layi muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira da waɗanda ma suka neme mu ba mu ba. yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice tsohon mai horar da 'yan wasan chelsea ta ingila roberto di matteo ya samu sabon aikin horar da 'yan wasan aston villa di matteo dan kasar italiya ya gaji remy gade wanda kungiyar ta kora kafin ta faɗi daga gasar premier kocin wanda ya taba lashe gasar zakarun turai a chelsea a shekara ta 2012 ya koma ne tare da tsohon abokin aikinsa a chelsea din steve clark a matsayin mataimakinsa a aston villa a can baya dai an ta'allaka tsohon kocin manchester united david moyes da kuma nigel pearson da komawa aston villa din to amma kuma di mateo ne zaɓin su na farko dan wasan kungiyar barcelona ta kasar spain dani alves zai bar club din bayan kwashe tsawon shekaru takwas yana taka leda alves dan shekaru 33 ya koma barcelona din ne daga sevilla da kuma a cikin shekaru takwas a basa din ya lashe gasar zakarun turai uku da la liga shida da kofin kalubalenka na copa del rey har sau hudu daraktan club din robert fernandez ya ce kungiyar ba ta da zaɓi illa ta karɓi bukatar ɗan wasan wanda shine ya nemi tafiya da kansa 'yan wasa biyu da ke gaba a duniyar tennis novak yakovic da serena williams sun taka turbar kafa tarihi a daidai lokacin da su duka biyun suka sami kaiwa ga wasan kusa da ta karshe ta babbar gasar tennis ta french open Djokovic ɗan shekaru 29 ya lallasa Thomas berich ne da turmi uku a jere yayin da ita ko Williams ta doke Julia Putintseva 'yar kasar Kazakhstan da turmi biyu da ɗaya. Djokovic zai fafata ne da Dominic Thiem ɗan kasar Austria a wasan na kusa da na karshe yayin da Williams za ta kara ne da duk wanda ya yi nasara tsakanin Kiki Bertens da timiya bezinski murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a shirin nan na samar da makamashin hasken wutar lantarki power africa initiatives ƙarƙashin gwamnatin shugaba obama Hukumar kula da kasashe masu tasowa USAID a takaici ta kaddamar da wani sabon shirin tallafi ranar 23 ga watan Mayu wanda zai taimaka wajen inganta samar da hasken wutar lantarki a Najeriya. Yarjejeniyar ta shekaru biyu za ta samar da ingantacciyar kula da kuma ba da shawarwari ga kamfanoni uku da ke samar da wutar lantarki a Najeriya. Kuma yarjejeniyar za ta mayar da hankali wajen samar da kayayyakin aiki da za su taimaka wa kamfanonin inganta samar da wutar lantarki. Jakadan Amurka a Najeriya James N. Still ya tabbatar da rattaba hannu kan yarjejeniyar tsakanin shirin samar da hasken wutar lantarki ƙarƙashin hukumar USAID da manya-manyan shugabannin kamfanonin rarraba wutar lantarki na Abuja da Benin da kuma Eko. Mun yi imanin kamfanonin da ke rarraba wannan wuta su ne silar inganta samar da wutar lantarkin a ƙasar baki ɗaya a cewar jakada Einstein steel Ya ƙara da cewa ta hanyar inganta ƙoƙarin da kamfanonin ke yi wajen samar da wutar lantarki za mu ga ƙarin samar da hasken wutar lantarki da kuma samunta auraren da ba ta ada. Ƙoƙarin haɗin gwiwar mu zai inganta rayuwar 'yan Najeriya da dama da kuma zama abin koyi a sauran ƙasashen Afirka. sanarwa da shugaba obama ya yi a shekarar 2013 shirin samar da wutar lantarki na power africa na aiki kafada da kafada da gwamnatocin kasashen yankin sahara na nahiyar afirka da kamfanoni masu zaman kansu da sauran abokan amurka da kuma najeriya wadda za ta samu ƙarin megawatt 30,000 na makamashin wutar lantarki mai inganci da kuma sababbin hanyoyin rarraba ta miliyan 60 zuwa shekarar 2030 shirin ya fara bada taimakon kusa da megawatt dubu hudu wato kwatankwacin kashi goma sha hudu cikin ɗari kenan na farko na megawatt dubu talatin shirin power for africa a najeriya yana marawa ɓangaren samar da makamashin kwarin gwiwa ta hanyar ba da lamuni ko tallafi har ma da dabarun ayyuka da kuma yayata yadda za a zuba jari Shirin na kuma aiki wajen wayar da kai da samar da tallafin kuɗi domin zuba jari da kuma tallafawa wajen samar da abubuwan da kamfanonin rarraba makamashin ke bukata domin gudanar da ayyukansa da kuma ƙara azama ga ci gaban harkokin samar da makamashi. Amurka na alfahari da haɗa hannu da Najeriya domin taimakawa wajen cimma burin ƙasar ta ɓangaren makamashi domin ingantacciyar makoma ga 'yan Najeriya da Afirka baki ɗaya. Wannan shine sharhin muryar Amurka. da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice To takaice barazanar ta'addanci na daɗa yaɗuwa a duniya yayin da ƙungiyoyi irin su ISIS ke kafa rassa a yankuna ciki har da kudancin Asiya da arewacin Caucasus na Rasha da Afirka. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a rahotonta na shekara-shekara kan ta'addanci. jami'an gwamnatin somaliya sun ce jami'an tsaro sun hallaka 'yan bindigar da suka kai hari a wani fitaccen otal da ke birnin mogadishu abinda ya sa adadin mace-mace a harin ya kai 24 ministan tsaro abdulrazak umar muhammad ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa jami'an tsaro sun hallaka 'yan bindiga uku yayin musayar wuta a otal ɗin ambasada da safiyar yau ɗinnan alhamis suka ceci mutane 57 da 'yan bindigar suka sace su da dare wata kotun indiya ta zartar da hukunci kan wasu mutane 26 a yau dinnan alhamis saboda rawar da suka taka a kisan wasu musulmi 69 mabiya da mabiya addinin hindu suka yi a jihar gujarat a shekara ta da biyu to masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ne yau baki daya amma kafin mu karkare shirin bari mu mika sakon taziya ga abokiyar aikin mu grace arhel abdu saboda rasuwar uwarta mai suna mata da fatan allah ya kara hakuri da juriya to ibrahim shi garba ne dai ya ta ni gabatar da shirin sannan julie leathers gresham ta hada shirin sai injiniyan mu keith holmes da kuma baba yakubu makeri da ya karbo yoyinku yanzu karfe goma ne na dare a nigeria da nijar wato biyar ne ma kenan a nan washington dc mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington na dc